لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyar mu ta farko da ƙarshe ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar haɗuwa a nan masallacin Anas bin Malik a birnin Bauchi domin ci gaba da karatun Umdatul Fiqh na Ibnu Qudama al makdisi Allah ya rahama a gare shi a yau uku ga watan Jumada Saniya shekara 1442 bayan hijira wanda kuma shine 20 ko ga watan sha nawa sha bakwai da sha bakwai da watan sha biyu ko a da watan daya akwai hakuri shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya idan ba manta ba mun dan yi hutu muka yi waɗansu darusa a wajen abin da ke cikin wannan littafi na umdatul fiqh yau kuma mun dawo wannan shine darasi na ɗari da hamsin da takwas za mu tashi ne a kitabul jinayat kitabul jinayat bayani ne da yake da alaƙa da rauni da roƙe a gangan jikin ɗan adam bayani ne na waɗansu hukunce-hukunce waɗanda da yawa daga cikin mutane suke jahiltar su saboda ba a saba karantar da su ba a cikin fiƙihu in ana magana akan babin aure zaka ga galibi ana faɗan abin da ka saba ji ne ballantana babin ibada sallah da azumi da sauransu to amma wannan babi babi ne wanda galibi sai wanda yake da alaƙa da harkar shari'a shi ya fi damuwa da wannan babin babi ne wanda zai karantar da mu menene hukunce-hukuncen musulunci akan wanda ya yi ta'addanci akan wani a wani bangare na gangan jikinsa ko kuma akan ransa gaba daya yaya ake daukar fanta ko kuma yaya mai musulunci ya tanadar akan kiyaye lafiyar wani da kuma kiyaye ransa daga bangaren ka kai bawa kamansa wannan shine abin da za mu fara koyo daga kan yau in Allah ya yarda saka za a karanta farko mu dan karanta abin da ya sawaka mu yi sannan mu ji abin da aka karanta bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام أحدها العمد وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربة بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خلقه أو تحريق <clears throat> أو تغريقه أو سقيه ثم أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله أو الحكم عليه به أو نحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما فهذا يخير الولي فيه بين القود والديع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز <coughs> malam ya ce kitabul jinaya bayani akan hukunce-hukuncen raunuka ko hukunce-hukuncen etare haddi ko kuma hukunce-hukuncen ta'addanci alkatulu bi ghairi haqqin yanqasimu ila thalathati aqsam malam yace kisa ba tare da haƙƙi ba ya kasu kashi uku ahaduha kashi na farko al'am kisar ganganci wa huwa an yaktalahu bi jurhin shine mutum ya kashe wani ta hanyar roƙe aw fi'ilin yaglibu ala dhanni annahu yaqtuluhu ko ya aikata wani abu akan wannan mutum irin abinda akwai kyakkyawan zato akwai kyakkyawan tsammanin cewa wannan abun zai kashe shi ka zarbihi bi musakkal kabir kamar mutum ya bugi wani da wani abu babba mai nauyi au takririhi bi sahih ko kuma ya ɗauki abu ƙarami amma ya ta maimaita duka da shi ilqa'ihi min shahiq ko kuma ya jefo shi daga wani tsauni ko wani wuri mai tudu aukan tsihi ko ya shaƙe shi au tahriqihi ko ya kona shi au tagriqihi ko ya dulmuyar da shi a ruwa au taqihi summan ko ya shayar da shi guba aw shahadati alaihi zuran ko kuma ya bada shaida ta ƙarya a kansa bima yujibu qatlahu irin shaidar da za ta sa a kashe shi aw hukmu alaihi bihi ko mutum ya zartar da hukuncin kisa akan wani ta hanyar ƙarya da zalunci aw nahwu zalika ko makamancin wannan kafidan yayi haka tare da nufin yayi kisan عالما بكون المقتول maqtuli adamiyyan yana sane da cewa wannan mutumin da ya kashe bil'adama ne ma'suman kuma wanda doka ta bashi kariya ne fa hada yukayyaru al-waliyyu fihi bainal kawadi to wannan dan uwan wanda aka kashe din yana da zaɓi ɗaya tsakanin ko dai a kashe wanda ya kashe ɗan uwansa waddiya ko kuma ya zaɓi a biya shi biya da kauli rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kutila lahu qatil duk wanda aka kashe masa wani ɗan uwa fa huwa bi khairin nazarai to yana da zaɓi ɗayan biyu in ma an ya kutula ko dai ya sa a kashe wanda ya kashe ɗan uwansa wa in ma an yafdi ko kuma ya fanshi wancan ta hanyar karɓar diya wa in salahal katila idan shi wanda yake da haƙƙi ɗin a matsayinsa na ɗan uwan wanda aka kashe ya yi sulhu da shi da wanda ya kashe wanda ya kisan anil kawadi a madadin a kashe wancan din bi aksara min diyatihi ya biya wani kuɗi mai yawa sama da kuɗin diyar jaza to shi ma ya halatta an ji wannan a cikin wannan abin da aka karanta mun ji abubuwa da yawa dangane da abin da ya shafi kisan kai to yanzu tun da farko farkon bayani ne muna da bukatar mu ji ƙarin bayani na muƙaddima akan abin da ake nufi da jinayat sannan kuma sai sharhin wannan abin da malam ya faɗa aljinayat jam'i ne na aljinaya aljinaya kuma shine al'itida a luga ana amfani da wannan kalmar ta aljinaya domin ainuni da al-i'tida'u 'ala an-nafsi aw al-badani aw al-mali aw al duk abinda mutum yayi na wuce gona da iri da kuma wato taba haƙƙin wani na ransa ko gangan jikinsa wani bangare kenan na gabarsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa duk wannan sunansa jinaya shi an ce jinaya ko da laifukan da suka shafi wato taɓa mutuncin mutum ko da baki ko da gaba shi ma sai a ce jinaya ce kan wani tunda ta'addanci ne a kansa ko da ya shafi dukiyarsa ta hanyar sata ko kwace ko kaucewa ko kuma yin mamaya sai a ce shi ma jinaya ce to amma a nan a fikihu idan kan ji malamai sun ce kitabul jinaya to sun raba waɗannan abubuwa guda hudu kashi biyu ne kashi ɗaya shine suka ɗauki ali itida wa alan nafsi wal badan yin ta'addanci akan gangan jiki da rai sai a yi bayaninsa a nan sai a ce kitabul jinayat ko ahkamul jinayat sauran kuma na wanda ya shafi dukiya da mutunci sai a kai shi cikin kitabul hudud idan mutum ya yi ta'addanci akan dukiyar wani sai a kai shi a tattauna shi a cikin kitabul sarika kaga a sarika kuma yana cikin al'udud ne ko kuma ya yi ta'addanci kan mutuncin wata ta hanyar fyaɗe ko zina shi kuma sai a ce mishi wato babu haddi zina a cikin kitabul hudud to amma duk da cewa an kace aljinayat ya hada duka mu anan a fikihu yanzu abin da ya dame mu shine taba mutum ta hanyar taba lafiyarsa ko jininsa ko gabarsa ko kuma kawar da ransa gaba daya saka duk abin da za ku ji mun yi bayani a yanzu yana da alaka ne da yin ta'addanci akan wani bangare na gangan jikin mutum ko kuma ransa gaba ɗaya mutum ya kawar wannan shi ne ma'anar aljinaya an fahimta don haka abin da za mu karanta a yanzu ta'arifinsa a wurin malamai shine at-ta'addi 'ala an-nafsi aw al-badani bima yujibu qisasan aw diya bima yujibu qisasan aw ko kuma aw kaffara duk abin da za ka yi a kan ran mutum ko a kan gangan jikinsa ta hanyar ƙetare haddinsa wanda zai iya sa ko dai a yi maka irin abin da ka yi a rama masa ko kuma a ce ka biya wani kuɗi na biya ko kuma a sa ka yi kafara wannan shine ake nufi aljinaya jam'insa shine aljinaya kuma haka yake zuwa sai ka ji an ce kitabul jinaya ana fahimta ko don haka wannan bayani ne dangane da hukunce-hukuncen mai musulunci ya tanadar a kan duk wanda ya yi ta'addanci a kan gangan jikin wani ko lafiyarsa ko ransa abin da ya faru shine addinin musulunci yana girmama darajar bil adama kowane ne shi don Allah ce walakar karramna bani adam sai dai idan mutum ya aikata abin da ya kaskantar da darajarsa ta bil adam ta ɗan adamtaka to wannan sai iya sa doka ta ce baya da tsadar da sauran rayuka suke da ita baya da mutunci ko darajar da waɗansu gangan jiki suke da shi saboda ya saba wa dokar da ita ce za ta ba wa gangan jikin nasa kariya amma matukar mutum ya kiyaye dokar Allah ana fahimta to wannan mutum Allah yana bayar da kariya cikakkiya da lafiyarsa da gangan jikinsa kuma zai sa da jininsa da lafiyarsa da ransa su zama waɗanda suke da kima da darajar da Allah ya hana a taɓa su to duk mutumin da bai yi abin da ya sa ya halatta a kashe shi ba Allah maɗaukacin sarki ya hana kar a taɓa shi ya ce wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe ran da Allah ya haramta sai dai inda haƙƙi na shari'a ran da ya fi kowanne tsada a wurin Allah shine ran musulmi da shi ya bi dokar Allah da haka shi ta Allah ya tsaya wajen kare masa mutuncin ransa waɗanda ba musulmi ba su ma suna da haƙƙin rayuwa da kuma haƙƙin kare musu ransu a musulunci amma kuma yana da limitation yana da wato iyaka saboda gwargwadon yadda ka yarda ka karbi dokar Allah gwargwadon yadda dokar Allah kuma za ta tsaya ta kare ka wanda kuma bai yarda da dokar Allah ba to zai iya kaiwa inda Allah zai ce ba ruwansa da shi ana fahimta shi yasa duk abin da za ku ji an yi magana akan akan musulmi to saboda shi ya mika wuya ga dokar Allah to kaga dokar Allah ku sai ta sai ta fi kare shi sama da wanda zai ce shi bai ma yarda da dokar Allah ba musulunci ya cikakken adalci a nan da ya sa hukuncin ran musulmi ya fi hukuncin ran wanda ba musulmi ba idan ka kashe duk da cewa dukkansu suna da kima da cewa in ba akwai haƙƙi na shari'a ba ba za ka taɓa ba ko mutum ba musulmi ba ne ba za ka yi ta'addanci a kan ransa ko lafiyarsa ba sai dai in yayi laifin da doka ta halatta maka yin hakan muna fahimta haka cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki akan annabi Musa lokacin da ya kisan kai da kuskure ma ba da gangan ba a ƙoƙarin raba faɗa tsakanin bakin da ɗan uwansa ba Isra'ile annabi Musa wancan ne ya nemi agajinsa فاستغاثه الذي min شيعته fa الذي من Musa annabi Musa yana dukansa fa qada alaihi sai mutumin ya mutu. wannan mutuwar da ya kaga annabi Musa bai niyyar kashe shi ba amma duk da haka annabi Musa hankalinsa ya tashi don ya san yadda Allah yake nuna kimar rai kowace iri ce an gane ko sai ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli ya Allah na yi laifi ka gafarta mun fa gafara lahu sai Allah ya ce ya yafe masa ashe Allah ya yarda da cewa laifi ne shi yasa Allah ya ce ya yafe masa don haka laifi ne kashe rai kowane ne to amma daraja taran musulmi ta tsara taran wanda ba musulmi ba idan har dalili yasa aka keta din saboda wannan ya yayi submitting ga dokar Allah wannan kuma bai yi ba to wanda ya yi kuwa musulunci ya fi kare shi sama da wanda dama bai yarda da dokar ta Allah ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salat duk wani musulmin da ya shaida ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah kuma ya shaida ni manzan Allah ne to wannan mutum bai halatta ba a kashe shi sai dai in ta hanya uku kadai hanya ta farko ita ce mutum ya zama ya taba aure kuma ya yi zina aka tabbatar da hukunci a kansa hanya ta biyu ita ce mutum ya zama ya kashe wani hanya ta uku ita ce ya zama mutum ya fita daga addini wanda addinin ne ke kare ke ba shi kariya wa ran nasa sai ya fita daga addini to addini sai ce ya cire kariyar ya cire masa wannan rigar ta immunitin kar a taba shi ana fahimta kowace doka kuwa a duniya tana ba waɗansu immunity tana kuma hana waɗansu to shi yasa musulunci yake ba da immunity wa waɗanda suka yarda da dokarta mutum yana fita daga musulunci sai musulunci ya cire masa wannan rigar ta kariya ko dai shi ya ce a kashe shi ko kuma ya ce in an kashe shi ba a yi laifi ba ko kuma a ce in an kashe shi to diyarsa da haƙƙinsa ba ta kai haƙƙin wanda shi yake ƙarƙashin dokar musulunci kuma musulmi ba ne na fata an bayyanta wannan dalilin ne yasa za ka je Allah maɗaukakin sarki ya tsananta kan duk wanda ya kashe musulmi Allah ya tsananta akan duk wanda ya kashe kowa ma annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'a kama in musulmi ne kuma kaga wannan Allah ya ce duk wanda ya kashe wani ko da ba musulmi bane in da ka kashe wani haka kawai to kamar ka kashe duk duniya ne amma idan musulmi ka kashe to nan Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam duk wanda ya kashe mumini da gangan to wannan makomarta jahannama kaga ba faɗa haka ba a can wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah yayi fushi da shi ba a faɗi haka ba a can wa la'anahu kuma Allah ya tsine masa wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya tanadar masa da azaba mai girma bayan ya ce jaza'uhu jahannamu ashe a cikin jahannaman akwai wata azaba mai girma wanda take wato ta fi kawai zallan a ce kana cikin jahannama saboda nau'ukan azaba a cikin nama suna da yawa Allah ya tsare mu abin da ya sa musulunci ya girmama batun kisan kai shine saboda a cikin kisan kai in har dalili ya sa ka kashe wani kuma da gangan tufa bala'in da yake kanka in dai ba rabuwa da Allah kai gaba ɗaya ba kai kafirci to babu wani laifi a duniya da ya fi wannan so da zaka jawo kanka wani complication ne da zaka kasa warware shi idan ka kashe wani a musulunci an ce a kashe ka to amma ba magana ba ta kare ba ko kuma a musulunci an ce ka biya diya amma ba magana ba ta kare ba idan ka kashe wani yan uwansa suna ganin ka da rai ba za su taba jin kwanciyar hankali ba sai aka ce to kai ma a yi eliminating ka tafi ka bi shi kenan kuna fahimta ko kuma yan uwan a ba su kuɗi sai su ɗanga ya rage musu zafi a cikin wannan kisan da kai na akwai haƙƙin Allah don shi ya halicci mutumin shi ya sa masa rai sai ka cire sai kai sanadin fitan ran lokacin bai yi ba ko kuma lokacin ya yi amma sai zama kai ne sanadiyar lokacin ya yi ana fahimta kaga akwai haƙƙin Allah na biyu akwai haƙƙin waɗannan mutanen shi haƙƙin Allah ta yi kai ta tuba sai a ce eh, za a karɓa haƙƙin waɗannan mutanen ta yi ka ba su kuɗi ko kuma an kashe ka sun huce to saurawa saura wanda ka kashe yana nan kaga shi ba ka iya ce ya yafe maka ba ba za ka iya bashi kuɗi ba shi sannan kuka tashi ranar kiyama ba kuɗin balle ka bashi sannan ba a kisa balle ka ce shi ya rama kisansa a can to shi ya za ka yi da shi shi kuma ku gane inda girman al'amarin yake saboda haka kana iya tuba Allah ya yafe maka kana iya waɗannan mutane ka ba su wani abu su ce sun haƙura amma wanda asali kai masa abin fa yanzu kana tsammani inda shi yana da rai za a dawo da shi sai kawai ga an kashe ka kai ma zai iya tashi ya huce ba dole bane ya kai ya huce saboda kai ka san abin da kai ne yasa aka kashe ka zafin ba zai kai maka wanda shi bai san me yayi ba sannan kai kana tsammanin dama za ka mutu dama dama mutuwar wanda ya tsammanin zai mutu ya shirya akan wanda bai sani ba ka kashe shi ba yadda za a yi fashi ba a rama masa Allah ne kai zai iya rama masa shi yasa duk wanda ya kisan kai wallahi sai an je kiyama ne kawai ka ga yadda Allah zai iya ramawa amma abun ya wuce yanda hankali zai iya tunani akan mutumin da aka kashe shi a daidai lokacin da mutum ya zo ya kawo makami ko zai harbe shi ko zai yanka shi ko zai buge shi ya kike tsammani yake ji a lokacin ko mutumin da zai yi ta ihu yana neman ya samu ya tsira ka tuna da yadda rai yake fa yadda ɗan adam yake damuwa da karya rabu da ran nan amma wani ɗan adam ɗan uwansa mai irin ran ya zai raba shi da shi kuma kwaya ɗaya ce ba za a sake maimaita maka ba shi kenan ya raba ka da wannan duniya shi ta al'amarin kisan kai yake da girma wallahi a musulunci Allah ya tsare mu to amma duk da haka akwai hanya ta tuba kuma akwai hanyar da Allah zai iya sa in mutum yayi tuban da gaske a je kiyama a samu a sasanta shi wancan Allah ya san abin da zai biya shi da shi kisa a musulunci ya kasu kashi biyu a ya kasu kashi uku shi yasa kaji malam ya fara da guda ɗaya bai kawo sauran guda biyun ba akwai kisan ganganci shine qatlul am akwai kisan kuskure shine qatlul khata akwai kisan da ke tsaka-tsakiya shine kuskuren ganganci ko kuma gangancin kuskure shine shubuhul am ko kuma amdul khata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi amdul khata malaman fikihu sun sa masa suna shubuhul am saboda sun kin gane qatlul am shine mutum ya yi amfani da abin da zai iya yin kisa tare da niyyar yin kisa ya kuma yi abin da zai iya in an yi shi zai iya jawo kisa wa ɗan adam ɗin da doka ta ce kar a taɓa shi alhali ya san dan adam din ne kuma ya san kisa yake yi waɗannan abubuwa in suka cika shine ake ce kisan kan ganganci shine in ya cika waɗansu wato element sharuɗa guda shida an gane ko shine ne an ya kutula man an ya kusuda ƙatilal musulmi an yaqsu da qatl al ya lamu annahu ma'sumu dami bima yuqtalu bihi galiban ne mutum yayi amfani da abinda za a ana yin kisa da shi sai ya nufi yin kisan alhali ya san kisa zai yi kuma ya san abinda zai kashe ɗin ɗan adam ne kuma ya zama wanda ya kashe bil adama ne bil adaman kuma wanda doka ta ce kar a kashe in mutum yayi wadan cika waɗannan to shine ya kisan ganganci na farko ya zama akwai niyya Niyan nan ba sai ka faɗa ba tunda ba ji ake yi ba kuma ba zuciya zuciyarka za a game ba abinda ka yi shi zai nuna cewa ka yi niyya ana fahimta amma dole sai an tabbatar da cewa wannan ya yi niyya sannan kuma ya san kisa zai yi idan ka gama cika wani amma baka san kisa ka yi ba kamar kana bacci ne ka yi kaga wannan ba za a ce haka ba an fahimta ko kuma an bugar da kai da ƙarfi kaga wannan baka san me kake yi ba to sai ya zama mutum ya sani sannan ya san cewa wannan abun dan adam ne idan mutum ya zo yi amma bai ɗauka ɗan adam ba ne sai ya yi to wannan ba zai zama kisan gandanci ba sannan kuma ya yi amfani da abin da ake kisa da shi an gane ko sannan ƙarshe ya zama wannan mutum ɗin wanda shari'a ta bashi kariya ne in duk waɗannan sun cika amma ba wanda shari'a ta bashi kariya ba to ba za a ce al'am wanda za a cika zai cika sharuɗan da za a ce za a iya kashe mutum a kai ba ne an fahimta ko hanyoyin da ake tabbatar da cewa wannan kisa kisan ganganci ne a shari'a shine mutum ya yi kisa ta hanya ɗaya daga cikin guda goma fuska ta farko ita ce mutum ya kashe mutum ta hanyar yi masa rauni da abin da yake da kaifi ko tsinin da ake iya fasa jikin ɗan adam da shi duk abu mai kaifi ko abu mai tsini wanda in aka yana huda jikin ɗan adam to mutum ya yi amfani da shi kamar mai wuka ko me ko kibiya ko me ko bindiga duk abin da yake iya fasa jikin dan adam to an san kuma dan adam in an fasa jikinsa yana iya mutuwa to mutum ya yi amfani da irin wannan alama ce ta cewa dama ya yi niyyar yin kisa ne ba sai an tsaya ana wani dogon bayani ba in yi amfani da abin da dama ana kisa da shi saboda kaitinsa ko tsininsa kuma ya caka ko ya harba ko ya yanka ko ya tsara wa mutum mutumin ya mutu kawai za a ce da gangan ne ko duk yanda ya rantse cewa ba da gangan bane ba sai an saurare shi ba an fahimta hanya ta biyu ita ce mutum ya ɗauki wani abu mai nauyi ko abu ka ko abu mai girma sai kwaɗa akan mutum an fahimta ko ya sa abun ya faɗo akan mutum mutum yana zaune sai ya tura katanga ko yana zaune sai ya tura bishiya ta faɗi a kansa ko kuma rumfar da take sama da shi sai ya kautar don ta faɗi a kansa ta rushe a kansa ko kuma mutum ya ɗauki ƙasin dutse ya buga mata ko ƙarfe wani abu dai mai nauyi ko mai ƙarfi wannan ya haɗa da ka buge shi da mota kana gudu ko shi yana tafiya a motar ka zo ka buga da taka irin dukan da wannan zai iya sa motar in ta kife ya rasa control har ya mutu to in ya mutu ba sai ka ce ba ma bukatar ka ce da wasa ka masa ba ma bukatar ka ce kana tsokanan sa ne ko ka yi shi a a kai ka kace shi da gangan ne an fahimta hanya ta uku da ake ganewa shine mutum ya jefa mutumin ga wani abin da yake kisa shi ne yi da kansa ba sai ya tura shi da abin da in an tura shi dole ya kashe shi kamar ya ga kada sai ya tura shi a rafin da kadar take ciki ko ya bude keji a gidan zu sun je kallo sai ya tura mutum a inda zaki yake ko damusa ana fahimta shi ba shi ya kashe shi ba amma ya tura shi ba abin da zai kashe shi ko an gane ko kuma ya tura shi a ɗakin da maciji yake maciji mai dafi ko ya tuna masa macijin wannan shi ma za a ce mutum ya yi kisan ganganci an gane wannan hanya ta hudu ita ce mutum ya jefa mutum a inda yawancin an shiga ba a fita ana mutuwa ba wai abu mai yin kisa ba in mutum ya shiga cikin nan baya fita kamar cikin wuta an gane ko ko kuma cikin ruwa ko mutumin bai iya ruwa ba ko kuma ya iya ruwa amma wannan ruwan ba zai iya fita a ciki ba sai mutum ya jefo shi ko mutum ya manna shi da abin da yawanci wannan abin yana kisa kamar ya manna masa wayan lantarki ko ya tashi ya taba alhali ya san zai kashe shi sai yake ya taba shi kuma bai sani ba sai ya taba sai ya kashe shi to wannan kisa ne na ganganci ana gane waɗannan hanya ta biyar ita ce mutum ya shaƙa mutum ko da hannunsa ko da igiya ko da rigar mutumin ko da wani abin da zai hana masa numfashi don an san in baka numfashi zaka mutu sai ya hana maka numfashi hanya ta shidda ita ce mutum da ya san ba a rayuwa sai da shi sai ya hana mutumin ya tsare shi ya kulle shi ya hana shi wannan abin ko ya kulle shi a inda ba oxygen ba iska ko ya kulle shi a inda ba abinci kuma ya hana shi iya fita ya ta jin yunwa har ya mutu ko inda ba ruwa ya ta jin kishirwa har ya mutu duk abin da dan adam yake bukata kafin ya rayu sai ya hana shi access da wannan abun wannan shi ma kisan kan ganganci ne ba dole sai ka ɗauka ka sari mutum ba na fata duk ku fahimta ne hanyoyin da za a iya ce kai ka kashe shi suna da yawa ko kuma hanya ta bakwai ita ce mutum ya kashe shi ta hanyar yi masa sihiri kaga wannan ai yana zane ne abinsa kawai ya shirya ta hanyar aljanu su je su yi abin to wannan shi ma za a ce shi ya kashe shi da gangan ta yadda shi ne ya yi sihirin ko shi ya biya kuɗi a yi a ce a kashe wane to sai masu sihiri ya biya Allah ne ko makasa ne yan daba da za su je su sare shi ya biya su kuɗi duk dai hanyar mutum da ya yi wanda shi ya ɗauki nauyin yin kisan to shi ya yi kisan kuma shi ne za a ce ya kashe da gangan ba dole sai wanda ya aikata shi kadai ba wanda ya aikatan yana ciki shi ma wannan yana ciki hanya ta takwas ita ce mutum ya shayar da mutum guba ko duk wani abin da an san in an sha za a mutu ko kuma in an ɗura maka a jikinka za ka mutu kamar allurar da an san in aka maka wannan allurar tana kashe mutum ko kuma kai kana cikin wani hali ta yanda in aka yi maka allura ta lafiya irin ta wani kai yanzu an maka kashe ka za ta yi akwai mutumin da in an sa masa jini zai kara masa lafiya akwai kuma wanda an sa masa jini zai kashe shi to sai a sawa wanda ana tsammani ai an gano cewa a ɗaura masa jini iri kaza yanzu mutuwa zai yi sai aka ɗaura masa to kai ka ganshe shi likitoci suna iya irin wannan idan ana so a haɗa baki da likita ya kisa ana iya sai a ce ka ɗaura masa jini kawai a gaban kowa ya ɗaura masa jini ko ya ɗaura masa ruwa ta irin yanayin da in an yi mutuwa zai yi sai yan uwan suna ji suna gani aka zo ka ɗaura sai so ga mutum yana haka sai su yi salati alhali an haɗa ne aka kashe shi kamar yadda kuma ana iya mutum yana bacci sai a yi masa allurar da daga can zai wuce sai zama a gaban majinyata ne su suna gani ana ta musu jinya ana taimakon su amma a kashe ana iya haka ko kuma a yi wa mutum allurar cutar da take kisa sai ya kamu da cutar cutar ta zama sanadiyar mutuwarsa ko da shekara goma yayi yana cutar to kai ka kashe shi kuma kisan ganganci ne ana fahimta kamar duk wata cuta infectious disease sai mutum ya zai sa wa wani da gangan ka ɗauki jinin wani mai ƙwayar cuta ta ƙanjamau ko cutar da take kisa sai ka zo ka sa masa ana fahimta ko kuma abin da ya faru lokacin da ake yin abin nan web ɗin farko na covid-19 kamar da kuka gani a london wani saboda ɗabar mugunta ya kamu da cutar covid-19 sai zai tofa wa wata yawu a kuma finta ya wunta shi kuma ya kamu da shi ya tofa kafin ai waye kaga ta riga ta shaka to ya haka ta cire amma ta kamu kuma ta mutu to wannan shi ma kisan ganganci ne kaga an bai dake ta ba ko bai mata komai ba amma da gangan ya sa mata cuta shi ma wannan kisa ne da ganganci sannan kuma abu na tara na kusa da karshe kenan shine mutum ya yi sanadiyar mutuwar wani ta hanyar ba da shaidar ƙarya don a kashe shi kun san wannan ma ana yi ai idan ana so a kashe wani sai kawai waɗansu sun aikata laifi sai a ce wani ana sa sai a je a kama shi sai a je a yi sai a zo a yi faredin ɗinsa sai a kira waɗansu sai ce su ne shaidu mun ga lokacin da shi ne suka haɗa baki ko shi ya ɗauki nauyi a kai kaza 'yan siyasa sun fi yin irin wannan ko kuma ana so a yi wa wani sharri saboda ana so kawai a kau da shi sai a haɗa baki kuma a kawo shaidu to mutumin da ya sa ɗin shi ya kashe shi shaidan shaidun da aka kawo suka ba da shaida akan yayi da gangan don a kashe shi kuma aka kashe shi saboda an dogara da wannan shaidar su wasu suka kashe shi dukkan su makasa ne da su da wanda ya ɗauki bindiga suka taru su goma suka yi masa wuta ya mutu duka ɗaya ne an gane wannan ko kuma mutum shine alkali sun yi fada da wani sai ce bari zama alkali zaka gani sai zama alkalin sai ce a kawo masa wani sai san yanda ya hada ya yanke masa hukuncin kisa aka kashe shi a hukumance amma shi ya san bai kai a kashe shi ba yayi haka shi ba shi ya kashe shi da gangan to sai abu na ƙarshe shine mutum ya turo wani daga sama ko ana cikin jirgin sama ya turo shi ko suna kan dutse ko daga kan bishiya sun hau sai sa shi ya zamar da shi ya faɗo ya mutu kaga ai ne faɗo shi ya faɗo da kansa ya mutu amma kai kai sanadiyar faɗowar to kai ne ka kashe shi kisan ganganci waɗannan surori guda goma su ne surorin da ake iya gane cewa mutum shi ya yi kisa kuma kisan ganganci za ka iya samun hanyoyi da yawa a wannan zamanin da ake yin kisa wanda kowanne za ka iya alakanta shi da ɗaya daga cikin waɗannan waɗannan malamai sun kawo tun zamanin da ne amma mun yi kokarin ba da misalai na zamani a yanzu da za su iya shiga to agogo misalan da yawa kai za ka tuno sai ka haɗa shi da ɗaya daga cikin waɗannan zai zama kisa ne na ganganci inda ya cika waɗannan abun da muka faɗa ya zama ya nufaci yin kisar ya san abin da ya kashe ɗan adam ne sannan kuma wannan ɗan adam ɗin wanda doka ta bawa kariya ne sannan kuma ya zama tare da wato tare da nufin yin hakan kuma ya yi amfani da abin da ke iya kisa kaga duk wannan abin da muka faɗa kuma suna iya yin kisa ina fata mun fahimta yanzu wannan ita ce mukaddima sai kuma mu ɗan ƙara jin abin da malam ya faɗa dangane da wannan malam ya ce kisa ba tare da haƙƙi ba ta kashi uku na farko shine qatlul am kisan mene kisan ganganci ke to yace kuma shi kisan ganganci shine mutum ya kashe ta hanyar yin amfani da abin da in an yi wa mutum rotse yana iya kisa to ba da misalai da kamar mutum ya ɗauki abu mai nauyi ya kwada wani ko kuma ya ɗauki ƙarami amma ya maimaita kwaɗawar yanzu duk wanda ya ɗauki babban dutse ko ya ɗauki ƙaton bulo mutum yana bacci sai buga a kansa wani ai zaka ce kawai ya miyan kashe shi ne ba sai ya ce wasa nake masa ba akwai wasan da mutum za a karba irin wannan in mutum ya dauko abu kato ko mutum yana zaune sai dauko abu mai nauyi ko kofa sai kwada masa ko kuma ya turo wani abu a kansa ya faɗi ko mutum yana cikin motarsa yana tsaye ya sa irin wanji din nan ana fahimta yana bayan motar ana aiki ko makaniken sai cire waitin motar ta ta faɗi a kansa sai ta kashe shi kaga wannan ai ganganci ne ke duk yana cin abin da malam yake faɗa to ta yiwu kuma a samu karamin abu ne kamar karamin dutse kaga in ka jefi da mutum in ka jefi mutum da shi sai dai ya fasa masa kai yayi jini amma ba zai kashe shi ba to kai sai kai ta maimaita duka da shi kaga alama ce ta cewa wannan ya nuna kai niyan kashe shi ne in ka jefe shi da shi za mu ce wannan ba niyan kisa bane yayi amma daga baya sai ya mutu to bai cikin wannan babu ka ɗauki roba irin ta harbi ɗin nan kaga in kai da bindiga sai ya mutu zamu ce dama kisa kai amma ka ɗauki roba harbi sai ka harbe shi fa sai ta fasa masa ido daga baya kuma sai ya mutu ka gama za mu ce wannan kisar ganganci bane ne mai yiwa ba kisan kai niya ba kai niyan ka masa raunin ne to ko da ya mutu sai a kama ka da buhul amd wanda za mu zo mu ji a gaba amma da ka harbe shi sai ka kace yi kana ta yi kana ta yi to yanzu kan me kake so kisa kake so ko ka dauki dutse karami ko wannan wayar sai kai ta kwadawa a makasa kana ta duka to wannan alama ce ta cewa dama kisa ka zo yi ana fahimta wanda ya niyar kisa mai yawa ba zai dauki yar aska karama ba ko ba zai dauki allura ba sai dai dauki babban abu to kai da ka dauki allurar sai ka zo ka caka ta a daidai inda zai iya shiga kwakwalwarsa wannan zamu ce kisa ta niyya ko ka ɗauki aska sai ka samu daidai ƙahon zuciya amma wanda ya ɗauki aska ya yanka hannu za mu ce wannan ya yi niyan ya yi rauni ne ko da mutum ya mutu ta hanyar zuban jini za mu ce ba kisan ya yi niyya ba rauni ya yi niyya amma in ya samu in ya samu kirji ko ya daka a ka wannan za mu ce ya yi niyan kisa ne kun gane magana shi ne abin da mala yake magana ana. nan da abin da mala ya faɗa na ƙarshe wanda yake da abin nan ne maganar idan mutum aka kashe masa ɗan uwa to yana da zaɓi in dai ya zama ya cika wannan qualities ya cika ingredients in kisan ganganci da muka faɗa to duk wanda aka kashe musu ɗan uwa suna da zaɓi ɗayan biyu ko dai su ce a kashe shi to hukuncinsa kisa za mu zo mu ji bayani kuma yadda ake yin kisa wannan kuma hukuma ce za ta yi ba wai daga mutum ya yi wannan kai kuma sai a ce to hukuncin kisa tabbata a kansa sai ku shirya a je a kashe shi ko kai ka kashe shi da kanka ba a'a sai dai ka kai shi gaban hukuma in ta kashe shi fa bi hawa ni'mat in ba ta kashe shi ba Allah ya isan an je kiyama ko a je ku raba amma kai ba za ka yi da kanka ba ana fahimta sannan kuma idan ka ga cewa ba kisa za a yi ba to kana iya karɓar diya wannan diyar ita ce za mu zo mu ji yadda diya kuma a cikin babin diya yadda yake ne a sa wa mutum kuɗi a caske sai dai diya ta kisar ganganci ta fi a kan diya ta kisar kuskure yawanci farashin da kuke gani na diya din nan na yanzu wanda za ku ga miliyan nawa ne miliyan hamsin da tara ko kusan sittin to wannan na kisan kuskure ne idan kisan ganganci aka yi shi kuma ya fi haka yawa an fahimta ko kuma aka yi na shubuhul amdi wato gangancin kuskure shi ma duk kudin ya fi haka yawa shi kudinsa daidai yake da na ganganci to shi wannan yana da zaɓi ɗayan biyu amma in ya gana ma ma yana iya cewa duk ya yafe magana ta ƙare shi ɗan uwan yana iya cewa ya yafe kamar yadda ake iya yafewa akan kuskure don mutum ya ga dama ya ce ya yafe shi kenan in kuma yace a ba su diya shikenan in kuma yace a kashe shikenan ana fahimtar wannan to shine malai yake gaya maka cewa sai ce a kashe sai yan uwan wanda za a kashe wanda ya kisan suna ta roko suna ta roƙo suka ce ko nawa ne za su biya misali yanzu kun ce diya miliyan 60 ko sai zama idan na kuskure ne miliyan 70 idan na ganganci ne miliyan 70 ne misali sai suka ce za mu biya miliyan 500 a madadin a kashe shi kaga ai ya fi asalin kudin diyar ya halatta shine ya ce jaza ya halatta sai da haƙƙinka ne kai ana fahimta kuma akwai hadisi da imamu tirmidhi ya ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya yanke wannan hukuncin cewa in suka yi sulhu akan cewa zai karɓi sama da haka to babu laifi an fahimta ko wannan shi ne iya abinda da za mu karanta kuma mu yi sharhin sa a yanzu lokacin da ya rage mana zan dan bada dama ne a yi tambaya ɗaya biyu kaɗai akan wannan darasin da yau aka tashi ba tambaya yau ana fahimta in akwai tambaya akan maganar jinayat sannan kuma wannan tambayar ɗaya biyu yawa uku shi shikenan bismillah eh. ya ce jirgin da suke obatakin sai su yi hatsari idan mutum ya yi niyyar yin kisa ne ya yi abin da muka faɗan nan shi za a ce ya yi kisan ganganci amma in mutum ya yi ne ba da niyyar yin kisa ba sai dai da niyyar yin obatakin ko da niyyar yin sakaci ko ganganci ko reckless driving wanda zai iya zama shubukul amdi amma ba dole ya zama ko kuma ya zama kafa amma ba dole ne ya zama na ganganci ba na'am Thank you. yake cewa kamar farawo in mutum ya yi sata shi yana daga cikin waɗanda suke masu dam wanda aka kare musu jininsu ko kuma baya ciki idan dalili ya sa don ya yi laifi shi ma saba wa shari'a in kuka kashe shi shi ma ba kisan ganganci ba ne ya tafi kashi biyu idan farawo ya kawo maka hari ne kai kana kokarin kare kanka ko kare dukiyarka sai ka kashe shi ba kisan ganganci ba ne kuna fahimta amma barawo ba ya ka maka hari ba ne ko kuma ya zo zai satar bai yi ba ya gudu sai kuka bi shi ko kashe shi wannan kayi kisan ganganci na gaba Thank you. eh to an sa kwaranga mai aiki ya zo yana hawa daga ƙasa kuma bata zauna ba to sai mutumin ya zamo ya faɗi waye ya abin da wannan kuma yi shi shi wannan kuma mu zo babin shi ba muna magana akan wanda ya aikata abu da gangan ne wancan akan maganar mutuwan kuskure ne za mu zo mu yi magana akan mutuwan kuskure da wani ne ya kashe shi da kuskure ko shi ya kashe kansa da kuskure kaga wannan shi da kansa ne ya zamo wannan shi babu komai akai to ku hakuri abin da zamu yi na karshe shine zan gabatar muku da manyan baki ne da muke da su suka albarkaci wannan majalisi wanda kuma na tabbatar da cewa mu dan ba su wannan ƙarshen lokacin zai fi mana amfani sama da amsa tambayoyin da farko akwai shek ismail salisu abdullahi funtuwa kashi shehi a ganka kashi dai shine yake shigowa yanzu السلام عليكم وسلام لكم أهل التقى من أظنكم خليقين أن تحنوا كراما وتنصروا alhamdulillah a ya isa Ismail Salisu Abdullahi abin nan malami ne na addinin musulunci kuma PhD yake da shi a shari'ar musulunci suna tare ne da Sheikh Fadl Sabi'u Sa'id shi Sheikh Fadl Sabi'u Sa'id zan kira shi ma ya zo nan waɗannan malamai suna da muhimmanci a wuri na kware da gaske shi yasa na zo in gabatar da su a nan sun yi wani aiki ne na wani assignment kuma sun kammala lafiya dukkan su biyun nan abokaina ne tun muna yara tare muka zama ɗan tawagar da muka wakilci Najeriya a shekarar 1997 a musabakar karatun alkur'ani mai girma a makka saudi arabia malam ismail daga jihar katsina malam a Fadul kuma daga jihar kano waɗannan malamai dalilin alkur'ani ya sa muka haɗu kuma har yanzu a tare da su muke akan harkar alkur'ani walillahi alhamd shi malam fadl sabi'u sa'id dama ya saba zuwa nan gwani ne cikin gwanayen alkur'ani mai girma ya yi karatu a tsangayar alkur'ani mai girma ta jami'ar madinar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da a iya sani na suka fi kowa a ƙasar nan ƙwarewa a karatun alkur'ani wajen iya shi da kuma ƙarfin haddarsa Allah maɗaukacin sarki ya fifita shi akan mu akan alkur'ani sannan kuma shi ne abokin da yake da alfarma a kaina domin shi ya karantar da abdurrahim shi ya haddatar da shi alkur'ani sannan kuma har yanzu malami ne na alkur'ani a kano da kuma ƙasa baki ɗaya shi kuma malam ismail kamar yadda na gaya muku shi limami ne wanda ya daɗe yana limanci a ƙasar masar zaman za lokacin da yake karatu a jami'ar azhar sannan yanzu kuma yana zaune a garin kuntuwa malam ah, malam zai zo a nan ya karanta mana waɗansu ayoyi na alkur'ani mai girma da shi za mu cika shi kuma malam ismail shi zai ja mu sallar isha'i in allah ya so kowa dai za mu ji nata malam fadl tafaddal ma'ajuran بسم الله شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائق في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ana kasa sai mana addu'a mana irin du'a katmul qur'an din kan bismillah mana addu'a Allah ubangiji Allah ya datar da mu Allah ya Allah muna tawassuli da littafin ka Allah ka hada mu da dukkan alkhairan ka Allah ka hada mu da dukkan alkhairan ka ya Allah Allah ya karbi ibadan mu Allah ubangiji Allah ka yi mana albarka Allah ubangiji Allah ka yi mana albarka muna addu'a wa shi doctor wannan karatu da yake Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ubangiji Allah ya sa mizani Allah ya Allah muna tawassuli da sunayen ka barka ya Allah Allah muna tawassuli tawassuli da littafin ka mai albarka yanayin da muke ciki a kasan nan Allah ubangiji Allah ka yaye mana Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ubangiji Allah ya mana albarka Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taqabbal minna du'ana Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taqabbal minna du'ana سبحانا اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقبل منا دعانا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك